Hai, gaskiya garin nan ba a raro ma wani labarin. Yawwa, ga ma mutumi na waje. Magemi! Magemi! Ai, kaga mutum ka masa kago? A matan ɗan nake an taimaka magana kuma na ji kai harin. Ila, ka zo. wallahi na jima da zuwa nan tun jiya nake ganin zo nan gurin o oh, ya ke cikin yanzu ai akwai matsala fa ya faru alkur'an gurin ka na zo kaɗan an taya min 1000 idan je dan sai siya abin da zan ci gaskiya kwana biyun nan ba labari za mu kai siyayya eh amma dai baka da imani kai yanzu ka rasa gungun da zaka zo baka 1000 wai sai ni a ne ba zaman banza ke ba kai kuma kana aiki ba kana gadi shine na ce to inda na ga kana gadin tafkekin gidan irin wannan ko ka za ka sace a gidan nan kai za ka kama kai stay ha ga nan dai gida ka gani nan kaman duniya to amma nan banza alaji wata nawa bai sallame ni bai ban sallari na bai ba ni yake ganin asara cikakken naira biyar babu a jikina ba wani kila ban kana nufin za ka yi wata ba sallame kama sai dai barko na kuma ma kuma kauyen mu ba ana nufin gona za ka koma wanda gona ba ma da nan gaskiya yanda muka yi hafarin magin nan gaskiya ba mai koma kana tabawa ganda za ka koma gonda ganda mini gonda kwamo da turanci sunan shi kwamo yauwa wallahi kana taba kwamo za ka zama dan alquran kana ta ma mu za ka zama mu kuma an tayi kaza mi ya ya ya subhanallahi ya la ilaha illallah na taba baba ya bawa har amala za har amala za ka koma ana nufin za a dinga famin din a dinga daka hin <laughs> barko mutumi da la ilaha illallah ta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mu zama wannan mu zama kwamo za a dinga famin dinka mam za a dinga oh. daka ka cikin tirimi Udamun sama pomo mai shiga baki muna ci kutumar ubansi shi ne sai mu shiga baki a ci Ya ba za mu taba shi ba yayye. Ta kai ga wani. Hai maka jama. Kai wanda dan yana bayar yana wani wayo muna tsaya kobar ya ga lokaci aka dubu daya gaban mu. Na man don wani bayar mai mayan kuɗi ne. Kai ke mana buga da jarida yanzu abin da zai faru. Wanzu a zai da dubu A Agaya ina kokarin dauka kana wani biyon ne ai gani ne kai su lokaci ne kuma gaskiya bai rifa saboda kuɗi ke lema to ya ga dauka me nake mai ah, ya na? oh yanzu ka san ya zai kai eh ma ka dare yan dauke dare bakwai ma ka dare uku eh dare bakwai zan dauka ma ka dare uku lalle ka ci kai zo ka zo kofar gidan namu ka zo a tsinci dubu da kofar gidan kofar gidan mu to gidan suya wannan Mama gidan babanmu ne. A ah, gidan babanmu ne. Ya zaka ce wani ofis gidan. Ban gane kawai kake a gidan nan. <laughs> Ba wannan magana da wallahi wannan dubu da ne ni a tsaya kai. wannan ya zai? Ayan da za a yi sakai. Sakai. Duba dubu ɗayan nan ba kana ganin ta nan. Ya kake neman sa ta aljihu. Hi. I have my picture. Hi. <laughs>